لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau talata muna safiya muna yammaci na sha ɗaya ga watan ramadan bayan jira annai muhammad daga makazuwa madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku wanda wannan yammaci ya dace da yammaci na sha biyu ga watan hudu shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya zatar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya karfi ramadanan mu ya ji gamba gabatan ya zaɓa mana shugabanni na gari a zaɓi da muke fuskanta a wannan ƙasa Allah muke roƙo ya zama da lafiya a wannan ƙasa ta mu da anguwanninmu da gidajenmu da kasuwanninmu da masallatanmu baki da karatu da muke cikin suratu ari imran na tafsirin littafin Allah da ka mun tsaya kan aya ta arba'in da hudu a jiya da ka yau da mu tashi kan aya ta arba'in da biyar da kuma aya ta arba'in da shida <coughs> Allah ke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله كتاب إذ قالت الملائكة كتنا لغة الملائكة يا مريم ذاك منذ قام مغانا كم ملائكة لكم أيكار رسكي da kuma su ikoki da Allah subhanahu wata'ala ya ba mala'iku iz qalatil mala'ikatu katina lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryamu ya ke murana inna Allah ki bi kalimati Lallai Allah subhanahu wata'ala yana miki bushara da wata kalma minhu daga wajen Allah inna Allah ki bi kalimatin minhu lalle Allah yana miki bishara da wata kalma daga wajen shi ismuhu al-masihu isa ibn maryam wannan kalmar shine masihu isa dan maryam wajihan fi dunya wal akhirah mutum ne mai daraja a nan gidan duniya da kuma lahira wa min al-muqarrabin sannan kuma yana cikin bayan Allah muqarrabai wanda Allah subhanahu wataala ya kusantar da su zuwa gani shi wa yukallimun nasa fil mahdi shi wannan kalmar Allah da Allah zai baki ake miki bushara da shi zai dinga yi wa mutane magana a cikin zanin goyo wa sahalan sannan kuma haka lokacin da ya girma zai kasance dinga yi wa mutane magana wa min salihin sannan kuma yana cikin bayan Allah managarta zaɓaɓɓu wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa malam ibnu kasir Allah ya kai shirara ma cikin tafsirin Qur'an da yake cewa hadhihi bisharatu min al-mala'ikati li Maryam alaiha salam wannan bishara ce daga wajen mala'iku ga Maryam amincin Allah ya tabbata a gare ta bi an sayujat minha waladun azim lahu sha'nun kabir lalle da a samu wani yaro daga wajenta wanda wannan yaron yaro ne mai girma sannan kuma yana da sha'ani mai girma قال الله تعالى الله كجاء إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك بكلمة من أن يولد بولد يكون وجوده بكلمة من الله من الله ينامك بشارة دولد وان ذا أساميش لك وجه الله تسنى دي الكلمة الله وانا الكلمة تتي كون فيكون معناك تنكي so da annabi isa alaihi salam bai da uba kamar yadda Allah subhanahu wa ya fara wani cikin ayoyi na suratu maryam alaihi salam malaka cewa hada tafsiru qawlihi musaddiqan bi kalimatin min Allah ma'ana wannan shine tafsirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yana gaskata kalmar Allah wa yake gaskata kalmar Allah shine annabi Yahya alaihi salam za ka karbar Allah shi ne annabi isa alaihi salam ɗan maryam za ka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa musaddiqan bi kalimatin min Allah shi annabi Yahya yana gaskata kalma daga wajen Allah wannan kalma ce kalmar annabi isa alaihi salam sannan kuma shi annabi isa an same shi ne daga kalman kun fa yakun da ka Allah ce ya kai kasance sai ya kasance zaka da ka dawo suratu maryam Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin واذكر في الكتاب مريم إذ انتبثت من, أهل من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها رهلا فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أما كثير من الله صلى الله عليه وسلم ka ambaci labarin maryam a cikin littafin alkurani lokacin da sai nesa ga mutanenta ya kasance ta ta bayan gari daga sai kasance ta sanya shamaki tsakaninta da mutanenta sai allah subhanahu ta'ala ya aika wata da ruhin shi shi annabi ai shi ne mala'ika jibril alaihi salam za ka yi mata matsayin mutum qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya take cewa ya kai wannan bawan Allah ina neman tsarin Allah mai rama daga gare ka in ba ka kasance cikin bayan Allah ba tsoron Allah qala ina ma ana rasu da rasul rabbiki li ahaba laki gulamun zakiya yake cewa lallai ni wani ɗan aike ne da wajen ubangijin ki Allah ni na zo ne don na baki wani yaro karfakake qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun bashirin wani aku baghiya take cewa taya zan samu yaro alhalin babu wani namiji da ya taba shafana sannan kuma ni ba san sai karuwa ba qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayy da ka haka ne ubangiji ki ya fada wannan abu ne mai sauƙi a wajen Allah wani na naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna Allah ya ce da mu sanya wannan dana ki annabi Isa dan Maryam ya kasance aya ce abin lura ga mutane wa rahmatan minna sannan wata rama ce daga wajenmu wa kana amran maqdiya lalle wannan al'amari ne kusa ce daga wajen Allah sai hakan ya faru zaka to abun ya faru har ta dauki ke fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya zaka sai ta dauki ke annabi ta dauki ke annabi Isa alayhi salam sai ya kasance sai ne da mutane sai bayan gari ذاك فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي مسلم ذاك سيكا سينا قد تزوت يمسكي يا شكا هل لو كنت لا يفيش يا أسكي نوانا لوكتي ذاك سأدفار ناقدا ذاك سيكا سنكي ستفزوا زوتك سترا جبين سيكا يا ليتني كي تنسى مت قبل هذا إلى ما أتينا متكافونا نعم na mutu kafin a gana haifi wannan yaro wa kuntu nasiyan mansiya na kasance a wa amma manta da fana da hamita ta to Allah ta wata ya ga hankali maryam ya tashi dole a kwantar mata da hankali fana da hamita ta za ka sai ya kasance aka kira maryam Allah ta hazani karki baki ciki a wata kira fana da hamita ta za ka wanda ke kasar ta shi na annabi isa alaihi salam ya kira sai ke kyauta Allah ta sahabani kadi karki bake ciki qad ja'ala rabb qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya miki waraka a gashin bana barakiya wa huwa la wulaƙanta ba wa wusri ilayki bi jiz'in nakhlati da ka yanzu wannan itaciyar dabino da ke ƙarƙashin ta girgiza ta tun da kin haihu kina buƙatan ki ci abinci kin yi naƙuda kin haifi yaro kina buƙatar ki ta abinci amma Allah ya ta girgiza ga wannan ma'anar suke cewa kenan lallai mutum sai ya yi riko da biyu wajen neman arzikin Allah za ka ci saƙi alaiki rukunan janiya zai kasance wannan jabili za su dinga sassakowa wajen ki fakuli wa shirabi wa ƙaryayya ke ciki sha sannan kuma su kwantar da hankali fa in ma tara yin na min albashir ahla idan kika koma can garin ku bani isra'ila suna ranki da yaro fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al Ki ce na yi wa Allah ba ta azumi a yau dai babu wani mutum da nan go magana to da ka ta zo za ka fatu bihi qaumaha kahmi za ka fi ta zo da annabi isa alaihi salam wajen mutanen ta tana dauke da shi qalu ya bare mu laqad ji'ti shay'an fariya lallai ya ke bare mu ke zo da wani babba mun kunya ina kika samu wannan yaro ya ukhti haruna ya ke ya ke irwar haruna ma kana abuki murafai babanki imran bai kasance mutumin banza ba wa ma kana ummuki baghiya mahaifiyarki ita wata kan ce kawo ba daga ta ina kika sami yau ba mu uzurin ki guri fa asharat ilai Allah ki ta kai nuri zuwa ga annabi Isa alayhi salam qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suke cewa sai ya za mu yi magana da ƙaramin yaro wanda yake cikin zanin goyo sannan ƙarami yake za ka annabi ta ke ita ƙwala in ya abdullah lalle ne ba wa Allah ne a taniyar kitab Allah ya bani littafi wa ja'ana ni na biya? Allah ya sanya na kasance annabi wa ja'ana ni mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni diya ne yaro ne mai albarka a duk inda nake wa awsani bi salati waz zakati ma duka hayya Allah ya mun wasiti da na kiyaye sallah da zakka mutakar ina rayi wa barron bi walidati Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah bai sanya ni kan garadan bawa ba shaqiyya mara rabuwa da shi والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت tabbata a حي أمنت يتبت أغرين ka haife ni. sana da nan kuma zuwa ga Allah da kuma ranar da Allah zai ta da ni ina rayu. to wannan su ne ayoyi da suke magana a kan maryam alaihi salam a cikin suratu maryam da ka ce Allah ya kai da rai idan aka je kenan insha Allah idan Allah ya kai suratu maryam za yi bayani akan wannan ayoyi to kaga wannan ayoyi na suratu ali imran suna da alaka sosai ga ayoyin suratu maryam wanda sa muka karanta ta a gurguje to da ka malam ɗan kasar yake cewa za ka annabi isa annabi ya haya alai salam ya ce musaddiqan bi kalimati min Allah ina ta wata kalma daga wani Allah shine annabi isa alai salam za ka mutum ne wanda kan ce mai daraja a nan gidan duniya da kuma lahira to Allah ke cewa wa min al muqarrabin annabi isa yana cikin bayan Allah kusantu mana mu kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan abin tambaya me zai sa bawa ya kasance muku tace zuwa ga Allah subhanahu wataala ga shakka abu na farko da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine riko da sallah ba da sallah akan lokacin ta lalle ita sallah ana irga ta rukuni ne babba cikin rukunan musulunci sannan kuma ginshiki babba cikin ginshikan musulunci kamar yadda ita sallah ce farko abu da za ta bi bawa bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ita sallah ta ci mafi soyin ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za ka mutum ya dinga yin ta a lokacin da ya ji ladani ya kira sallah ladani ya kira sallah lalle wannan aiki ne babba a wajen Allah subhanahu wata'ala aiki ne babba a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma aiki ne wanda ake ninka ladan shi a wajen Allah subhanahu wataala Allah mutarkwalatar da mu abu na biyu wanda zai saka ba wa ya kasance cikin bayan Allah mutuntattun Allah ta tsarki cewa wa minal muqarrabin annabi isa yana cikin bayan Allah kusantattu to da ka shi bawa ya kasance dinga lalisar sallah ta Sallar sallan nafila wata take ba wajiba ba kamar sanar rawatib wanda ake su bayan salloli raka guda biyu kafin sallah ba. raka guda hudu kafin sallar azhar raka guda biyu aiki kafin sallar azhar raka guda biyu bayan sallar azhar raka guda biyu bayan sallar magariba da raka guda biyu bayan sallar isha wannan su ne rakawoyi guda goma sha biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don mutumin da ya kiyaye rakawoyin nan lallai Allah subhanahu wataala zai gina mai gida a gidan aljanna mutum ya kiyaye sallar tarawih da ake a cikin Ramadan mutum ya kiya sallar duha da ake yi mutum ya kiya tahajjudi da ake da daddare mutum ya kiyaye wutiri mutum ya kiyaye gaisuwar masallaci mana raka'o'i guda biyu idan mutum ya shigo masallaci duka wannan yana cin ababe wanda za su kwatantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala yake tare da Annabi Isa da Maryam yana cikin makusantan bayi daga cikin ababen da za su kwatantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine bawa ya kasance ya kwadaitu ya nufi ambatan Allah subhanahu wata'ala lallai ambatan Allah suna ci mafi girman ayyuka wanda za su tattar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan yana cikin ambatan Allah da suka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wace dinga cewa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ambatan Allah safiya da mareke yana cikin abin da fitar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ki cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda fa imani da Allah subhanahu wataala uzkurullaha dhikran katira mu ambati Allah ambato mai bai yawa wa sabbihu bukratan wa asila banin ga wa Allah tasbih safiya da mareke daga cikin ayyukan da za su fitar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Shi shine bawa da rinki wa Allah subhanahu ala biyayya yana ci mafi sauyin ayyuka zuwa ga Allah su ne ayyukan da ba wa da mai na yi lallai Allah subhanahu ala yana son idan musulmi ya da wani aiki to lallai da mai na aikin ka dawo aikin da za ka iya ka iya shi daga ci ayyukan da Allah ka yi wa mahaifa biyayya Allah subhanahu wataala ka tawassana al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn lallai mai wasiti ga mutum ya kyautata mahaifin shi Ma'aikaci ta ɗauke shi rauni a kan rauni wafi tsaro fi amai ne sannan kuma ya kasance ta shayar da ki ta yaye shi a cikin shekaru biyu Allah ka ta ani shi kulli ka gode mun wani walidai ka ka gode wa iyayenka ilayya da masif makoma zuwa gare ni take daga cikin ayyukan da za su kwatantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum ya rinanci azumi Lallai azumi yana cikin ababen da za su kwantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suna cikin ababen da za su ce ci ba wa ran tashi alkiyama hadisi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke cewa as-siyam wal qur'an yashfi'an lil abd yawm al qiyama azumi da al qur'an za su ce ci ba wa ran tashi alkiyama inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaye azumin litinin da alamin yana cikin ababen da za su kusantar da wa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yin azumin ranar arfa da azumin kwana sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata yana cin ayyukan da za su kutar da bawa zuwa ga Allah bara ta'ala Allah ce tabbas annabi Isa yana cikin bayan Allah makusanta zuwa ga Allah wa ta'ala abu na shirya da rai kai bawa ya kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine tuba daga dukkan zulman da bawa ya aikata lalle musulmi wajibi ne a gare shi ya dinga tuba daga tiyar zuwa ga Allah wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ذاك توتك السكية yana cikin abawa da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala karanta alkurani yana cikin ayyuka da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala hadisi da wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta man qara harfan min kitabillah don mutumin da ya karanta harafi guda daya cikin littafin Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle yana da lada daya sannan kuma shi lada daya ninka shi ake zuwa arbanye goma daga cikin ayyukan da za su kusantar da ba zuwa ga Allah su subhanahu Yawai ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati musamman ranar jimma manzan Allah ki ta mu ta yi mai salati a daren jimma da ranar Sau saboda salatin da bayan suke wa manzan Allah Allah yana bijiro da wannan salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ki ta duk mutumin da ya mai salati daya Allah zai mai salati guda goma in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine kalbanci bayi na gari abokanai su ce abokananka abokanai ne na gari su abokanai na gari suna taimakawa bawa wajen aikata ayyukan alkhairi sabanin abokan banza su ko yaushe ko kokari suke su dagila bawa wajen aikata aikin alkhairi ubangi muke roƙo ya da mu duniya da lahira ubangi muke roƙo ya samu cikin bayan Allah makusantan Allah su subhanahu wataala a nan gidan duniya da kuma gidan layira. Allah ya tsoro koyar da mu duniya da lahira daga cikin ababa da za su gaddaba zuwa ga Allah su subhanahu wataala ne yin sadaka wa miskinai da fakirai da makusanta tabbata wannan cikin ayyuka da za su kwantar da Allah gabawa zuwa ga Allah su subhanahu wataala to Allah su wataala ke cewa lallai annabi isa yana cikin bayin Allah makusantan Allah su subhanahu wataala wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kana sannan kuma annabi isa da maryam je dinga yi wa mutane magana fil mahdi a cikin zanin goyo wa kana haka lokacin da ya girma ya kasance girma ya Za ka yi yana yi wa mutane magana wa min as-salihin sannan kuma yana cikin bayan Allah wala karta to kaga Allah subhanahu ta'ala ya saka annabi isa yana cikin bayan Allah wanda suka yi magana sun suna ganin goyo hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim hadisi ya inganta cikin sayin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yatakallam fil mahr illa thalathatu babu mutanen da suka yi magana a cikin zanin goyo sai mutum guda uku to kaga nan da mutum da shine annabi Isa alaihi salam shin yana zanin goyo yayi magana to hadis ta inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la takallam bil mali illa salatatu babu mutane da suka yi magana a cikin zanin goyo sai mutane guda uku isa shi da isa da maryam wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu jurayj sannan a cikin bani isra'il akwai wani mutum da ake ce mai jurayj kana yusalli ya kasance yana sallah ja'athu ama ummuhu fada'at za ka yana sallar nafula. sai mahaifiyar shi ta tana kai ya kai jurai duk nan jurai faƙala uji ha au usalli za ka wannan bawan Allah sai ce na amsa kira mahaifiyata ko kuma na ci gaba da sallah ta take cewa Allah wala tumitu ya Allah karka bar rayuwar dana jurai hatta turiyahu wujuhal mumisa har sai ka nuna mai fuskan karuwai bayan zana du'a sai ka nuna ya fuskan kare kawai shi wa Allah ne wanda kace yana zauna salati yana bauta Allah ba ran shi da harkar duniya to da ka wannan kira da mahaifiyar shi ta bai bai amsa ba a ran shi yana cewa ya Allah na amsa kiran mahaifiyata ko kuma na ci gaba da sallah alhalin sallah na kula yake da wannan malaman musanci suka yi ittifaki suke cewa idan ya kasance mutum yana sallar nafila mahaifan shi suka kira shi ya yanke wannan sallah ya je ya amsa kira mahaifan shi za ka wannan bayar Allah take cewa ya Allah ka karbar wannan yaro nawa har sai ka nuna ya fuskan karuwai wa kana jurayr fi sawma'atihi sai jurayr yana cikin yar fuskan shi yake wutan Allah wa ta'arada lahu imra'atu wa kallamatu da ka ce wata mata ko ta wuje mai wata ran ta zo ta mai magana ta ne sai yayi zina da shi kuma yaki fa'aba sai yaki fa'atat ra'iyan fa amkaratu min nafsiha da ka wannan karuwa sai ta tabu wajen wani mai kiwo da ka wajen wannan mai kiwo sai ta je yayi lalata da ita fa waladat gulaman sai ta haifi wani yaro fa qarat min jurayd wannan mata ba ta tsoron Allah sai ta ce wannan jurayd wanda yake bautan Allah shi ya mata ci ta haifi wannan yaro su ko mutanen gari babu tambaya dama munafiki ne fa atau sai suka je ɗakin wannan bawan Allah fa kasaru sawba'atu suka ruta ɗakin shi wa anzaru wa tabbu suka saukar da shi da wajen da ke wutan Allah suka yi ta zage suka ce bawon ka kai mutum banza da dama a ce munafiki ne kai muna ganin kana wutan Allah Za ka sai ce su ba shi dama ya yi alola fatawata sai juraidu ya yi alola wa sallah ya yi salla sun ma'atar gulamu sanai ce sun ma'utiyar bil gulam sannan aka zo mai da wannan yaro ƙaramin jinjiri wanda wannan mata karuwa take riya shi ya wata wannan ciki faƙala man abuka ya gulam ya kai wannan yaro jinjiri ƙarami wai wane ne mahaifinka ƙala sai wannan yaro ya bude waki an wannan mutumin da ke kiwo shine ne mahaifina ƙalo nomini sau ma'atika min zami mutanen gari sai suka ji kunya suka ce to in da ka da kai haƙuri wallahi da mu gina maka bukaka da zinari qala la yace ku gina mu ita da zinari illa min tin ku je ku gara gina ta da yunku kamar da kuka rushe ta to kaga wannan shine mutum na biyu da yayi magana ta zanin goyo shine wannan yaro wanda aka ce jurairu shi ya cike shi halalin ba shi ya cike shi ba wa kanat imratu turdiu mutum na uku da yayi magana ta zanin goyo kamar yadda hadisin ya inganta cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairah malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabon shi wa kan imratu turdi'u ibn Allah min bani Isra'il wata mata cikin bani Isra'il ta karanta tana shayar da danta nono famarra biha rajulun rakibun zu sharatin da ka sai wani mutum zai wuce wannan mata mutum mai tsananin daraja yana daraja da kuɗi da dukiya faƙalar raunin dukiya ta mace da san duniya ta ce Allah wa ja'al ibni mislahu ya Allah ka sanya ɗana ya kasance irin wannan bawan Allah mai dukiya mai arziki mai matsayi fatala ka sai ya dare sadaya sai yaron ya sake nuna mai bin yake sha fa qala wa aqbala ala rakib zaka sai ya fuskaci mutane suke tafiyan fa qala ka ta Allah la taj'alni mislahu ya Allah karka sanya ni irin wannan mutumin ثم أقبل على سيء ya يمصه sannan yaron ya ƙara mai da bakin shi jikin nonon mahaifin shi yana tsotsa kala abu wurin abu wurin ya cewa ka an ne an zuru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ina ganin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu usbu'ahu yana tsotsan yatsa hannun shi thumma bi marra bi amatin sannan sai ta wata mata ita dai wannan mata suka zo suka wata baiwa faƙalar suke cewa za ka tuna ta dukansa wai ta yi sata sai mahaifiyar wannan yar suke cewa Allah wala ta ji al'ibini misla hadi ya Allah karka sanya ɗana ya kasance irin wannan mata fasara ka sai zai ya za ka sai yarai ya bar nonon mahaifiyar faƙalar Allah waje Allah mislaha ya Allah sanya ni irin wannan bayar Allah faƙalar zima za sai mahaifiyar suke tambayin yaron a wannan lokaci mai yasa ka ce haka fa sai wannan yaro yake ce wata arrakibu jabbarun min aljababira shi wannan mutumin da ke gan shi yana tafiya akan abin hawa ana tafi shi a baya kangararren bawa ne cikin kangararren bayan Allah wannan ya saka na ce kar Allah san yari irin shi wa hadhihi al'ama wannan yarinya baiwa da aka zo aka duka ta ana cewa ta yi sata ko kuma ta yi zina wallah ba ta aikata wannan aiki ba wannan ya saka na ce Allah sanya ni ta. to kaga wannan sune mutane guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin hadisi na Bukhari da Muslim sun yi magana a ganin goyo annabi Isa alaihi salam Allah ya fara ja Qur'ani mutum na biyu shine wannan sahibu jurai wanda aka ce Jurai shi yayi cikin shi alhalin ba Jurai ne yayi cikin wannan yaro ba sannan mutum na uku wanda ya yi magana a ganin goyo shi ne wannan yaro wanda ya karfe mahaifiyar shi tana shayar da shi nono da ka sai ta ga wani mutum mai kudi take cewa ya Allah sanya ɗana ya karfe irin wannan yaron ya sarki nono yake cewa ya Allah karka sanya ni irin wannan bawan Allah da ka an zo ana tafiya kuma sai ya kasance ta ga wata baiwa ana dukata ta yi zana ta yi sata da ka wannan yaro ta ce kar Allah san ɗan ce kasance irin wannan yaro yare ya sake lona ce ya Allah san ya na kasance irin wannan bayan Allah wangi muke roƙo ya da mu duniya da lahira to da ka ga ba da man musulunci sun yawaita faɗin mutanen da suke magana cikin ganin goyo amma idan ka zuwa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga abu ɗaya ne guda uku ne ko suka inganta za ka zama da ku tashi in shi Allah gobe sau da lokaci ya riya wa muka zo na makaranta na hudu shi wanda ya yi magana wanda shi ne wannan na ashabul ukhdud wanda mahaifi ta zo an zo da azabtar da su ta zo za ta shiga cikin wannan wuta kai ta tsaya saboda kanta sai dan yake cewa ya ke mahaifiya ta shiga cikin wannan wuta lalle muna kan gaskiya ne Allah mu kira ko da da mu duniya da rayuwa. amma sai mu su nan da ba shi ba malaman tarihi suna cewa na awai bisa inganta da isnadi sai da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka mutane guda wuri ne suka yi magana a cikin zanin goyo ko kuma kace ce mutane guda uku wannan mutane guda uku na hudu suka ce yayi magana yana karami lokacin baya sanin gwani ubangiji muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira ya karɓi ramadan din mu da dukkan magabatan mu ya azurta mu da zaman lafiya a wannan kasa zabe da ake fuskanta ya Allah rabbanka kaza wani shugabanni na gari ta agaza wannan kasa musamman ayyukan wannan kasa Allah ya wata da musu duniya da lahira subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بدين الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين المرسلين وجعلنا هداة مهتدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في حاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعضاء وشباتة الأعضاء اللهم أقل شباب المسلمين وشابات المسلمين اللهم أقل شباب وشابات المسلمين اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة اللهم اصل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين